to abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na daga nan sai labarin duniya da dumi su abin zai biyo baya shine shirin nan na afirka a yau sai kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro sannan kyasoshin rayuwa daga nan sai shirin alkur'ani mai girma. sai kuma mu karkare da duniyar mu a yau to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sa a gyara zama domin a fara da jin shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 30 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda daidai da 27 ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 155 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan maris na shekara ta 1867 kasar rasha ta sarwa amurka yankin alaska wanda yake iyaka da kasar kanada a arewacin nahiyar amurka lardin alaska yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma kasar rasha ta sayar da shi akan dala amurka miliyan bakwai da dubu ɗari biyu a lokacin a halin yanzu dai yankin alaska yana daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohin kasar masu ɗimbin arziki wanda suka hada da man fetur da ma'adanai da kuma arzikin kifi. masu harkar san cewa shekaru 166 suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan maris na shekara ta 1856 aka fara gwabza yakin crimea tsakanin rundunar sojin kasar rasha da kuma ɗaya bangaren da ya hada da rundunar sojin kasashen faransa ingila austria perus da kuma dolar usmaniya babban abin da ya jawo wannan yaki dai shine yunkurin waɗannan ƙasashe na kare ƙarfin rasha da kuma hana motsawarta zuwa yankunan gabashin turai musamman ma dai tsibirin balkan inda suka fara shirin yaƙi da rasha wanda ya ɗauke su tsawon shekaru biyu kafin shalanta yaƙi a kan dakarun na rasha bayan da dukkanin ɓangaren sa kasa cimma burinsu an sanar da dakatar da yaƙin bayan cin wata yarjejeniya wadda aka fi sanin da yarjejeniyar paris a tsakanin dukkanin ɓangarorin daga nan kuma aka buɗe dukkanin hanyoyin ruwa waɗanda dukkanin ƙasashen za su iya amfani da su a cikin 'yanci wanda hakan ya sa ƙasar romania ta samu 'yancin kanta. da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci a ƙasar iran ayatollah sayyid muhammad hussein tabatabai burjar ya rasu an haifi ayatollah tabatabai burjar ne a garin burjar na ƙasar iran daga nan ne kuma ya fara karatun addini amma daga bisani ya koma birnin najab na iraki inda ya zama babban malami mushtahidi daga bisani kuma ya koma birnin mashhad na ƙasar iran ɗin inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe bayan wasu shekaru ya koma birnin kom inda ya zama babban malami na hauza wanda yake koyarwa kuma ake koma zuwa gare shi domin an sarfatoyi da kuma warware matsaloli daban-daban na addini a lokacin sa ya gina cibiyoyin addini a cikin iran da kuma kasashen ƙetare ya kuma tarbiyyantar da manyan malaman addinin musulunci daga cikin fitattun ɗalibansa akwai marigayi imam khomeini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 To madalla labarin duniya na tafi tare da Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman su. ministan harkokin wajen iran ya ce gwamnatin sahayuniya ita ce babbar matsalar al'ummar musulmin duniya an yi shuna minti daya taron masarar ministoci a najeriya don gina waɗanda harin jirgin ƙasa ya shafa sai hassan nasrullah da ziyad al-nakhala sun tattauna kan ci gaban da aka samu a yankin falastin. Ƙasashen Senegal da Ghana sun kawo ƙarshen mafarkin Najeriya da Masar na wakiltar Afirka a kofin duniya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen Iran ya ce gwamnatin sahayuniya ita ce babbar matsalar al'ummar musulmin duniya. a ranar lahadi ta gabata ce ministocin harkokin wajen ƙasashen laraba guda hudu na masar haɗe daular larabawa bahrain da morocco suka da cunan taro da isra'ila ta shirya tare da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken amir abdullahian ya ce halartar wannan taron a yankin naqev na Falasina da isra'ila ta mamaye cikin amanar al'ummar falasɗinu ne ya ce babban abu bakin cikin shine yadda wasu ƙarshen yankin ke kulla hulɗa da isra'ila duk da gabar da ke tsakanin su da kasashen musulmi game da mamaye masallacin kudus mai tsarki da kuma yankunan Falasinawa. ministan harkokin wajen na iran ya furta hakan ne a ganawarsa da mataimakin firaministan ƙasar qatar a gefen taro karo na uku na ƙasashen da ke makwabtaka da kasar afghanistan a yammacin ƙasar china kuma dukkan bangorin biyu sun yarda game da muhimmancin karfa dangantakar tattalin arziki da sauran bangarori daban-daban da ke tsakanin ƙasashen guda biyu an yi shiru na minti ɗaya a taron majalisar ministoci a najeriya don girma waɗanda harin jirgin ƙasa ya shafa rahotanni sun bayyana cewa an yi shiru na minti daya a taron majalisar ministoci da a gudanar a birnin tarayya abuja a yau laraba domin gina waɗanda harin da 'yan bindiga suka kai a jirgin ƙasar ke kan hanyar sata zuwa kaduna daga abuja ya shafa da ya da mutuwar mutane da dama tare da jikata 46 da kuma yin garkuwa da wani adi mai yawa taron ya samu halartar mataimakin shugaban kasa yami banjo da shugaban fadar shugaban kasa ibrahim gambari da kuma mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro baba ga namun gunu da dai sauran mukarraban gwamnati a nasa bangaren shugaban najeriya muhammadu buhari ta bakin mai magana da yawunsa garba shehu ya bayyana cewa haran da aka kai kan jirgin kasar abuja zuwa kaduna ya sa a hankali kuma babban abin damuwa ne ya ce yanzu haka dai shugaban ya umarci da ɗauki tsauraran matakai na ganin an kawo ƙarshen hararen 'yan bindiga a faɗin ƙasar da kuma kaucewa sake afkuwar irin haka a nan gaba kana ya buƙaci hukumar zirga-zirgar jiragen ƙasa ta kasa da ta gaggauta gyara abubuwan da aka lalata da kuma yadda ta komai ba tare da bata lokaci ba. Said Nasrullah da Ziyad Nahala sun tattauna kan ci gaban da aka samu a yankin Falasɗin. Babban sakataren janar ɗin ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon Said Hassan Nasrullah ya gana takwaransa na kungiyar Jihadul Islami wato Ziyad Nahala. A safiyar yau domin tattaunawa kan abubuwan da suka shafi yankin da ma na kasa da kasa. da kuma irin cigaban da aka samu a yankin falastin da kuma ayyukan jihadi da ake gudanarwa a yankunan falastinawa da isra'ila ta mamaye tun a shekara ta 1948 haka zalika ya ce muna mika sakon taya murna ga al'ummar falastin da irin damantar da mujahidai suka nuna na kai har ya tsakiyar abokan gaba a yankunan falastinawa da Isra'ila ta mamaye har ila yau ƙungiyar ta hezbollah ta cewa haran da 'yan gwarma suka kai da irin matakan da suka ɗauka wajen fada ayyukan su na jihadi a yankin ya nuna cewa zaman da maciya amanan al'ummar falastinu suka yi na yadda hulɗa da isra'ila ba zai iya lamunce tsaro ga gwamnatin isra'ila ba kimanin mutane biran ne aka kashe yayin da wasu guda shida kuma suka jikkata a harbe-harben da aka yi a gabashin birnin bani barak ziya hamarashe da ya fito daga birnin Janin a arewa maso yammacin kogin Jordan shi ne kai wannan hari na neman shahada a yankin na Falastinu da Isra'ila ta mamaye. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. kasashen Senegal da Ghana sun kawo ƙarshen mafarkin Najeriya da Masar na wakiltar Afirka a kofin duniya. a ci gaba da wasannin da ake bugawa neman gurbi a gasar kwallon kafin kofin duniya da kasar qatar ta bakunci a wannan shekara shiyar nahiyar afirka sufa eagles ta nigeria da farod na kasar masar sun yi bankwana da gasar inda kasar ghana ta yi kunnen doki ɗaya ɗaya da nigeria a birnin abuja yayin da kuma ita senegal tallasa masar da ci uku da ɗaya a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi wasan ɗaya da babu idan ana iya tunawa a ran juma'a ta gabata ce aka yi kunnen doki babu ci a wasan da aka buga tsakanin najeriya da ghana a birnin kumasi kuma wannan shine karo na hudu da kasar ghana take zuwa gasar cin kofin duniya inda ta ji a shekara ta dubi da shida da shekara ta dubi da goma sai shekara ta dubi da goma sha hudu sai kuma ta shekara ta dubi da ashirin da biyu da za a yi a nan gaba yanzu haka dai kasashen kasashe biyar da za su wakilci nahiyar afirka a gasar cin kofin duniya da ƙasar ƙasa ta ɗauki bakunci sun fito su ne ƙasashen ghana senegal kamaru morocco da kuma ƙasar tunisia shugaban ƙasar tunisia ya yi da abin da ya kira haramtaccen taro da wato majalisar ƙasar ta kira rahotanni da ke fitowa daga birnin tunis na ƙasar tunisia sun nuna cewa shugaban majalisar dokokin ƙasar da aka dakatar rashid gannushi na jam'iyyar annahada ta masu kishin musulunci ta kira taron majalisar a yau laraba domin tattaunawa kan irin matakan da za su ɗauka kan dakatar majalisar da shugaban ƙasar yayi tun a watan yulin bara a nasa ɓangaren shugaban ƙasar ka'is sa'id da yake bayani kafin fara taron ya yi tir da zaman majalisar da ya bayyana shi a matsayin haramtacce kana ya zargi waɗanda ke da alhakin zaman a matsayin masu neman da fitina wannan matakin yana zuwa ne bayan daga mayar 'yan majalisun dokoki suka buƙaci a gwada zaman da su da kakakin majalisar da sauran wakilan jam'iyyu da ke da kujeru a majalisar dokokin kasar ta tunusiya to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara to an gaida muhammad aminu ibrahim kyawu da karanto mana labaran duniya sai kuma shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke yin nazari ko tattaunawa da masana kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka faro bayani kan ra'ayin kishin Afirka ko pan-Africanism. A makon da ya gabata mun yi bayani kan hanyoyin da suka kai ga kafa wannan ra'ayi da kuma goyon bayan da ya samu daga shugabanni da fitattu da ma mawaka. To a wannan fitowa za mu ji matsalolin da wannan ra'ayi ya ci karo da su sannan idan da sauran lokaci za mu yi kokarin jin ta bakin masana kan ko ina aka kwana game da wannan ra'ayin kamar dai yadda masu wannan tunani ke cewa hakan zai iya zaburar da afirka domin cimma sauran kasashen duniya da suka tsere mata a fagage daban-daban na ci gaba. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Marilla, kamar da muka yi muku alkawari shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka faro bayani kan ra'ayin kishin Afirka. Muka kuma alkawarta muku cewa za mu zo da bayani kan matsalolin da wannan ra'ayi ya ci karo da su. Duk da irin ƙoƙarin da ake kan yi domin kare wannan tunani da ya samo asali tun kafin samun 'yancin kan ƙasashen nahiyar Afirka. to amma har zuwa yau yana ci gaba da haɗuwa da matsaloli da ke hana shi kai ga samun nasara mafi yawa daga cikin matsalolin kuwa suna fitowa ne daga wajen nahiyar afirka yayin da sauran matsalolin suka samo asali a cikin gida sakamakon kwaɗayi rashin kishi da dai sauransu har zuwa tsakiyar shekarun 1990 akwai wasu shugabannin ƙasashen nahiyar ta afirka da ke furtawa a cikin jawabansu cewa lokaci bai yi ba da nahiyar afirka za ta iya zama dunkulaliya a fagen siyasa da kuma na tattalin arziki ba yayin da wasu ke danganta hakan da bambancin al'adu da kuma na addinai da ke tsakanin al'ummomin nahiyar wasu kuwa na fakewa da batun manufofi da kowace ƙasa mai 'yanci take da su a matsayin hujjar da ke ƙara nisantar da su zuwa ga wannan tunani na samar da afirka hajjin kullalliya da mun haɗa kanmu a firka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka A afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da da baki in ji ko na Wata babbar matsalar da ta hana wa wannan guri samun nasara kuwa ita ce sabanin da ya biyo baya a tsakanin manyan kasashen duniya bayan kammala yakin duniya na biyu wato lokacin yakin tatar baki ko kuma yakin ruwan sanyi tsakanin gungun 'yan gurguzu da kuma na 'yan jari hujja wato amurka da wasu kasashen yammacin turai sunan 'yan jari hujja ita kuwa tarayyar soviet da ƙawayenta a matsayin masu ra'ayin gurguzu abin da ya kamata a yi la'akari da shi a nan shine an yaye lahirin kasashen afirka ne a daidai tsakiyar wannan zamani na yakin cacar baki a tsakanin waɗannan ƙasashe da lamarin tafiyar da siyasar duniya baki ɗaya yake a wuyansu farfesa david anderson na jami'ar aberdeen da ke ƙasar scotland ya gudanar da wani bincike daga shekara ta 2006 zuwa 2009 dangane da tasirin wannan yaƙi na cacar baki akan al'umma da kuma tattalin arzikin nahiyar afirka sakamakon binciken nasa ya bayar da misali da dama kan yadda yaƙin na cacar baki ya tauye ƙasashen afirka sannan kuma ya haddasa yaƙe-yaƙen basasa a cikinsu kamar kongo kinshasa congo brazzaville angola salio rwanda burundi da kuma sauran yaƙe-yaƙen da nahiyar ta yi fama da su a cikin shekarun 1990 farfesa anderson ya bi hanyoyi da dama domin fito da irin rawar da kasashen amurka tarayyar soviet burtaniya faransa sin da kuma cuba suka taka domin haddasa rudani da kuma rashin alkibla a siyasar nahiyar afirka matsalolin da kasashen afirka na kudu da sahara suka yi fama da su tun daga kasar ghana wacce ita ce ta farko da ta samu 'yancin kai a nahiyar banda kasashen habasha da kuma liberia a ranar 6 ga watan maris na shekara ta 1957 har zuwa namibia wato ƙasa ta ƙarshe da ta samu nata 'yanci daga turawa a ranar 21 ga watan maris na shekarar 1990 ko kuma sudan ta kudu wace turawa suka yi ruwa tsaki domin ganin cewa ta balle daga tsohuwar kasar sudan a ranar 9 ga watan yuni na shekara ta 2011 matsalolin da afirka ke fama da su kusan iri ɗaya ne Allah Allah Allah haɗa kanmu afirka mu so juna da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Manyan dalilai dangane da ci gaba da faruwar waɗannan matsaloli kuwa kamar dai yadda masana ke cewa abubuwa ne da ba sa rasa nasaba. da yadda shugabanni da kuma al'ummomin nahiyar baki daya suke ci gaba da miƙa wuya ga manufofin ƙasashen yamma waɗanda suka cutar da su na tsawon shekaru ta hanyar mulkin mallaka da kuma sace dukiyoyin nahiyar ta hanyoyi daban-daban da dai watakila al'ummomi da kuma shugabanni na nahiyar sun yi riko da koyarwa irin ta shugabanni na farko kamar su kwame nkrumah julius nyerere jomo kenyatta ahmad seku ture modibo keita da masu ra'ayoyi na kishin ƙasa da kishin afirka irin nasu to da kawo yanzu nahiyar na tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da sauran ƙasashe sa'o'inta waɗanda suka samu inci a lokaci ɗaya da kuma waɗanda suke da matsayi ɗaya na ƙarfin tattalin arziki a farkon shekaru na 1960 kamar koriya ta kudu malaysia brazil iran indonesia da dai sauransu idan yau kasashe kamar chadi niger mauritania jamhuriyar demokradiyyar congo sun kasa samun dawamamman tsari irin na demokradiyya wanda al'umma za su ci moriyarsa to wannan baya rasa nasaba da kwaɗayi da kuma nuna son kai na waɗanda ke rike da ragamar jagoranci a waɗannan ƙasashen wato 'yan siyasa kuma a wani lokaci har da sojoji idan kuwa kasashen jamhuriyar benin ko kuma tanzania sun samu nasarar shimfiɗa ingantaccen tsari na demokradiyya wanda fiye da shekaru ashirin bai taɓa fuskantar wata matsala ba to wannan ba rasa nasaba da yadda aka samu shugabanni na gari masu sanya kishin ƙasa a gaban komai a waɗannan ƙasashe wani ƙaramin misali dangane da yadda al'amura ke tafiya a nahiyar afirka kuwa shine ƙasashen capverdia da kuma gina bisau waɗanda a cikin tarihi al'ummominsu suka yi gwagwarmayar samun 'yancin kai daga ƙasar portugal a lokaci ɗaya kuma a ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyi masu ra'ayi ɗaya to amma bayan samun 'yancin kan waɗannan ƙasashe babban abin mamaki shine yadda ƙasar capverdia ta kasance abin koyi ta fannin zaman lafiya kwanciyar hankali da kuma shimfiduwar tsarin dimokuraɗiyya a daidai lokacin da takwararta a kasar gina bisau ta kasance mai bayar da mummunan misali ta fannin rashin kwanciyar hankali da kuma yawaitar jujuyar mulki a nahiyar afirka kwaɗayi son kai da kuma rashin kishi na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da suka dabaibaye zukatan waɗanda suke da ruwa da tsaki a al'amuran tafiyarwa na kasashen nahiyar musamman ma 'yan siyasa. Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu ka mu so yuna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta sassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata. To masu sauraro ga shirin namu ya koro da bayani. sai dai lokacin da muke da shi ya kawo jiki ba tare da mun kai ga kammala wannan baban ba to amma kamar yadda a can baya dama muka muku alkawari cewa da Allah za mu yi ƙoƙarin jin ta masana game da inda aka kwana game da wannan ra'ayin na kishin afirka wato pan-africanism ko kuma pan-africanism kafin nan dai yana mai gayyatar ku da ku sake tarban mu domin jin abin da za mu zo muku da shi dangane da wannan babin da muka buɗa mai faɗin gaske yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da wannan shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. masu sauraro yanzu ga shirin kuna muryoyi masu saurare ai sauraro lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa biyu hashe daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne naku Hassan Talabo George Fortes kuma ina so ne amfani da wannan dama mai kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a zahirin gaskiya in har ba zai iya mulkin kasar nan ba ya kamata ya mika ta hannun sojoji sakamakon duba da yadda yan ta'adda suka yi yawa a kasar nan sannan kuma mutanen kasa wahalar da suke sha ta bangaren kayan masarufi talauci ya mamaye al'ummar kasar nan bayan haka abubuwa da yawa wanda al'umma da yawa ba sa cin gaji ciyar moriyar wannan gwamnati a ce yau an wayi gari jirgin da zai taso jirgin kasa daga abuja zuwa kaduna ma har yan fashi da makami su zo su kawo masa hali to me amfanin jiragen saman sojojin najeriya da ba zai escort din jirgin kasan da zai zo daga kaduna zuwa abuja ba to mu dai muna roƙon allah allah ka kawo mana fita a wannan gwamnati a talakan najeriya ya shiga uku muna addu'a da fatan alheri allah ya taimaki duk wani talakan da yake faɗin ƙasar na allah ba shi nasara amin ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin wacce Assalamu alaikum BOH Hausa Radio Tehran mai magana Sa'adu Isa Jamfuri Nijar jihar Tawa mazauni kasar Afirkos. Yau kirana shine ga shugaban kasa Muhammad Bazum ya diba yadda Allah ya ɗauki girman ƙasar Nijar gaba ɗaya bashi ɗungurungum. Yau yankin Lawai guda goma sha biyu ko wacce tana da ruwan sha amma Lawai ta uku mafi girma a yankin Lawai guda goma sha biyu ba kai mata ruwan sha ba. muna cikin halin haula ilawai ce iya da rashin ruwan sha to ina kira ga shugaban kasa muhammad bazum albarkacin wannan wata na ramadan da ke karuwa a ba mu ruwan sha masha ya tuna fa rashin hanya baya ta da gari rashin likita baya ta da gari rashin ikwal baya ta da gari amma rashin ruwa da rashin kwarcin hankali yana ta da gari to muna cikin halin haula muna kira daga shugaban kasa muhammad bazum lawai ce da ba mu ruwan sha masha yau yankin lawai guda goma sha biyu a garin da an kilga ba a samun mutum 450 amma wata da ruwan shayo ga gari na uku mafi girma a yankin lawan da an kirga za a samu mutum dubu hudu a gare shi amma baya da ruwan sha to mun gaji da gafara sa ba mu kaho ba mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawalawai ce mazauni kasar afirkos na gode boh hausa a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na jamhuriyar Musulunci mai magana tahir dan tahir jambulo nigeria Najeriya. Hakika na shigo ne domin mai tsokaci dangane da wannan dambar wadda take take jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar mu nigeria To ya kamata ya kamata ku kulle wannan barakar da take ci da cinyewa sakamakon rashin shugaba wanda zai jagoranci jam'iyya ya kamata ku yi gaggan taron nan domin samun kun kai halarci watan shekarar zaɓe mai zuwa muna kira da babban murya ya kamata shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya zama uba da tijo ya ƙoƙari ya kawo musu gaban da zai mai gurgunsa da fatan kira na zai je kunnuwan ga wanda ya dace daga wasu harakunan yau da kullum ta yi yan tayi. Assalamu alaikum Radio Hausa Radio Musulunci ta Iran na so ku bani dama na yi jinjina ga gwamnatin kasar Nijar bisa yanke hukuncin da ta yi na kunce bisa matakin da ta dauka na sako wasu mutane da aka ake tsare da su tun bayan rikicin siyasar kasar a wannan abin da shugaba ba bazume abin ayaba ne kuma mun ji daɗin wannan sakin al'umma da aka yi da ake tsare da su wannan kuma shine daidai domin tsare su din ba shi da wani fa'ida kuma lallai allah ya ja zamani allah ya ja jagoranci a bisa wannan abin da kai allah ya ba ka ladan yin haka Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar mai albarka mai magana masu Aliyu a Sura Birnin Kebbi daga tarayyar Najeriya. Ina son ku bani da ma'amfai na ra'ayi na game da abin da ke jimin tuwa kwarya musamman ga 'yan siyasa ta na jihar Kebbi sannan da mu talakawa ina kira gare mu mu tabbatar cewa mu yi siyasa ta kabilanci ko kuma ta yanki-yanki mu tsaya mu zaɓi wanda ya cancanta ko daga wani yanki fito. Idan mun kadi ba ana cewa 'yan kudu ba su a sauran yankuna adalci to sunan yankuna sauran yankuna su ma ai ba su a junan su adalci musamman kamar emirate din yawuri da zulu in ka diba sanata mai wakiltar yawuri da zulu tun na 1999 da an kai zuwa 2003 daga yawuri yawuri ba sake ba ha ila da yanzu kusan shekara 20 ba sake rika wannan mukamin ba to idan haka in mun ka zauna mun kai nagari kowane yanki ya samu dama zai yi abin da ya ga dama ne tun daga shi zulu emirate sun samu dama ba su ba yawuri emirate dama na gode gidan rediyo musulunci da kasar mai albarka mai magana masu radiyo na sa'ad da nake daga tarayyar najeriya Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta mai magana ta siyo unguwar tudu daga karamar hukuma ta gafa ta a jihar da magaram yau na shigo shirin nan domin in jajanta 'yan uwa da amunan al'umma da hatsarin jirgin ƙasa ya ratsa da su a tsakanin abuja zuwa kaduna sakamakon 'yan ta'adda da suka saka abin fashiya kan hanya to wannan yana nuna mana ta matsalar tsaro a najeriya dai ta zama zagarba sau ga gwamnatin ƙasar ya kamata a ce gwamnatin buhari a wannan 'yan lokuta da ya rage mata na barin mulkin najeriya ta ɗau kwakwarin mataki don ganin ta kawo karshen wannan 'yan ta'adda da ke damun ƙasar gabaki ɗaya na gode gidan radio bihot hausa mai magana ta siyo unguwar tudu daga karamar hukuma ta ta a jihar damagaram To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. sai kuma shirin na shiryar alkur'ani mai girma الأثر القرآن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani Idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri, muna nan har yanzu a cikin suratun Zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun Zumar, kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyawa. a cikin ci gaba kuma a aya ta goma sha bakwai sai ubangiji subhanahu ta'ala yake magana dangane da waɗanda kuma suka kasance sun karkata zuwa gare shi bayan ya mana bayani dangane da 'yan wuta waɗanda suke bautan waninsa suka kuma kasance sun tabar da kawukansu da kansu saboda ayyukan da suka aikata waɗanda suka kasance sun saba wa ubangiji subhanahu ta'ala sun yi shirka da shi ta kowane janibi to sai kuma Allah ya karkato yana mana magana dangane da waɗanda suka bi shi suka bauta masa shi kaɗai sai yake cewa waɗannan da suka yi nisa suka kasance sun bar bautan dukkan wani Allah suka kasance sun yi nisa daga ɗawagitai ba sa bautan ɗagutu ba sa biyayya ga ɗagutu ba kuma ba su kuma samu wani abu na takasiri wajen bautan Allah subhanahu ta'ala ba suna farkata wajen bautan Ubangiji subhanahu ta'ala sun koma zuwa bautan Allah suna biyayya gare shi to irin waɗannan sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa to lahumul bushra su suna da wani abu da za a ba su na bushara suna da abubuwa na bushara bushara ko shine irin ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya ba su ni'imar nan kuma akwai ni'imatul madiyya wal ma'nawiyya za su samu abubuwa na ni'imomin Allah waɗanda suke tattare da su na dukiya ne na arziki ne na kwanciyar hankali duk ubangiji zai ba waɗanda suke bautan sa suna bauta masa bauta masa bauta ta hakika to saboda haka ubangiji zai ba su wannan sannan za su samu wani abu na dumani na a cikin zuciyarsu Allah ya mutu tanadi za ka gansu cikin wani hali ko da ku a zahiri za ka gansu kamar talakawa ne ba su da komai amma sun fi kowa samun kwanciyar hankali a cikin zukatansu to shine Allah ta'ala yake cewa ya kai Muhammadu manzonmu fa bashir ibad kai wa waɗannan bayi wa bishara kai musu bishara da cewa zan ba su duk abin da suke bukata na ni'imomina to amma babban al'amari da Allah ya yi ishara a kansa shine waɗannan alladhina ijtanabu at-taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah waɗannan da suka kasance sun nisanci bautan ɗagutu suka kuma koma zuwa ga Allah kamar yadda muke ta bayani a wasu bayanai da suka gabata a wasu surori ɗagutun nan an ce mutum ana bautan ɗagutu bautan ɗagutu fa shine bautan dukkan abin da yake ba Allah ta'ala ba waɗansu sai ka ji sun ce gurin bautan ɗagutu shine ɗagutu gurin shine masu hukunci masu mulki suna ɗagutu amma ɗawagit suna da misdaq da yawa ɗaya daga cikin misdaq ɗin ɗagutu shine wani mai mulki jabberi wanda yake azalimi mai cutar da mutane mai ma'ana ɗagutu ai daga tsogiyan aka samu tsogiyan shine mutum ya shishigi yana ɗagawa yana nuna shi wani ne yana nuna wasu abubuwa wanda zai nisantar da mutane daga Allah subhanahu ta'ala ko kuma kamar yadda malamai suke cewa kullu shay'in yu'badu min dunillah duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba to wannan shine dagutu kashaitan wal hukamil mutajabbirin kamar shaitan da kuma masu hukunci azzalimai mahukunta azzalimai to waɗannan duk gaba ɗaya suna daga ciki mutum ma zai iya zama shi kan kansa ɗagutu ne in yana bautan soyace-soyacen zuciyarsa shi ma ɗagutu zai kasance saboda haka duk wani abu wanda za a bauta wa ba Allah ba kuma bautan nan ba wai sai ka yi sujada a gaban mutumin ba shine ka zama ka yi bauta masa ya sa ka yi abin da ya saba wa umarnin Allah mata ta'ala to ka bauta wa ɗagutu kenan to irin waɗannan waɗanda suka nisanci yin wannan to su ne Allah ta'ala ya ce aiwa bushara allajin tanabu at-taguta an ya'buduha waɗannan da suka nisanci dawagit ba sa bauta musu sai suka wa'ana bu ilallah suka koma zuwa ga Allah Allah kurin suke bauta wato su ne Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ce aiwa bushara wannan bushara ta ubangiji subhanahu ta'ala kuwa bushara ce wacce take tabbatacciya wadda ubangiji yayi wannan tanadi akan cewa zai ba wa bayansa shi yasa yake cewa da muhammad manzon mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa bashir ibad ka wa waɗannan bayina bushara اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأن سكي جم sannan su bi أولئك الذين هداهم الله وأن سوني وأن الله يشجع وأولئك hankula. To, a cikin aya ta gaba kuma aya ta goma sha takwas sai ya ci gaba da ba mu labari yana nuna mana siffofi na irin waɗannan bayi waɗanda Allah ta'ala ya ce aiwa bishara to ga fa siffofi daga cikin siffofinsu. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Allah ta'ala yake cewa su ne waɗanda suke sauraron magana suke sauraron zance suna cikin wani hali na samun wani buri a cikin wannan zance da suke sauraro wato in sun samu a cikin wannan zance akwai shirya sai su bi wannan shirya din fa ya akhuduna ma huwa ahsan sai su ɗauki wannan abu mafi kyawu daga cikin wannan zance sai su aikata shi a cikin rayuwarsu amma abin da ba mai kyau ba sai su bar shi waɗannan bayi waɗanda suke da irin wannan sifa to su ne Allah ta'ala ya ce a yi wa bushara da aljanna mutane ne waɗanda ba sa cikin jumudi su zama a guri guda abin da suka kasance sun gada iyaye da kakanni ko kuma sun gada wajen malamansu ko sun gada wajen mutanen da suka ɗora su akan wannan tabarki amma in wani zance ya zo sai su ce a'a ba za mu ji batun da mu dama mun kasance ala ummatin wa inna ala atharihim lamudadin waɗandan da suke cewa a'a mu mun kasance muna bin tafarki na iyaye da kakanni kuma lalle mu a kansa za mu tafi a kansa za mu mutu ko da zance ya zo musu mai kyau ba za su ma ba da kunnansu su ji ba to irin waɗannan kaga ba su cikin wanda za a yi wa wannan bishara kenan Allah ta'ala ya kawo siffa mai muhimmanci a nan waɗanda ya ce wa bushara su ne allazina ya sami alƙaula waɗannan da suke jin zance in ana yi zancen nan daga ko waye ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko ma ya yi magana za su ji amma in sun saurara suna jin maganar suna tuntuntuni suna kuma yin wani buri a cikin maganar in sun ji magana ta hakika ta gaskiya sai su ɗauki magana su yi amfani da ita sai su bar kuma abin da ba na gaskiya ba gefe su ce kai wannan ba za mu yi amfani da shi ba sai su ɗau gaskiyar su aikata to irin su ne ake wa bishara amma ɗan jimudi me amfanin dan jimudi ya zo shi an ma hana shi ne waye je wasu maganganu din in ba maganganun malamansa ba ko ƙungiyarsa ba ko inda ya karkata ba a'a an ci kar ma ya ji kowaye ma yake magana ko da ko mutumin yana cewa qala Allahu qala rasulullah ne a'a kar ka saurara ka saurari kurin maganganu irin namu ko kuma mu waɗanda muke tare da kai ko kuma mu malamanka to irin waɗannan kaga a bisa zahirin wannan aya a fili baya daga cikin waɗanda aka ce aiwa bushara saboda haka ya iwa ikhwanuna kowa ya koma kansa domin su suna nan ne su irin waɗannan su kunan suna nan ne akan gado abin da suka gata wannan abin da suka gada din kuma ko da gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a sukurin dai suna nan akan cewa abin da suke kai na jimudi shine akan abin da za su tafi a kai. iyaye da kakanni sun basu akan wani tafarki to wadaka su ma akan haka za su tafi to ba sa daga cikin wanda za a yi wa bishara amma waɗanda suke suna jin zance su ɗauki abin da yake mafi kyau a zancen su aikata shine Allah su ne Allah ta'ala yake cewa ai musu bishara su ne kuma Allah ta'ala yake cewa allazina hadahumullah su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya shirya da su waɗanda suke da irin wannan sifa siffa ta shirya ta Allah subhanahu ta'ala wannan shirya kuma wato neman gaskiya mutum ya bi ta ba ƙaramar sifa ba ce game da muminai waɗanda lallai ubangiji ne a gabansu kurin waɗanda suke a duk inda suka samu gaskiya suka bi ko kuma suke son su ji su bi to falli su ne waɗanda suke da irin wannan siffa siffa ta hidayatul ilahiyya siffa ce ta shirya shirya ta Allah subhanahu ta'ala wadda Allah subhanahu ta'ala yake dora su akai to waɗannan ne ubangiji yake cewa su ne waɗanda suke ulul albab ulul albab dinnan wato ma'abuta hankula amma hankula waɗanda suke hankula na hakika sahihai hankula waɗanda suke ababen so a wajen ubangiji suna ta'ala to ashe duk waɗanda ba su da irin wannan siffofin ko da ko mutum yana nuna shi mai hankali ne to fa hankalin nasa kisi ne ba cikakken hankali ba ne waɗanda Allah ta'ala ya ce da mu ula'ika humul albab waɗanda suke kan shirya kuma su ne ma'abuta hankula na hakika to su ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu su ne waɗanda suke sauraron zance sai su bi abin da yake mafi kyau a zancen su bar abin da ba mafi kyau ba a gefe amma ba yan jimudi ba ba sa daga ciki yan jimudi wanda su kurin iyaye da kakanni ko kuma malamansu ko kungiyarsu abinda kurin aka gaya musu shine suke bi a kai to ba sa daga cikin waɗanda aka wa bishara ba sa daga cikin masu hankula sahihai hankula managarta ga shirin na duniyarmu a yau Duniyarmu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga ciki hadda wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan matsin lambar da ƙasar China take fuskanta daga amurka da ƙawayenta da turai dangane da yakin ƙasar ukraine da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana daga lokacin da ƙasar rasha ta fara kai hare-hare a kan ƙasar ukraine ƙasashen turai bisa jagorancin amurka suka tsira wa ƙasar sin ido domin ganin irin matsayar da za ta ɗauka sai dai ba a je ko'ina ba ƙasar ta china ta sanar da matsayarta na rashin goyon bayan yaƙi amma kuma a lokaci guda ta ɗora wa ƙasashen turai musamman ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato alhakin abin da yake faruwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta canu ce a gaba wajen fitar da bayanai dangane da matsayin ƙasar a kan wannan yaƙi yaƙin wanda ya fara a ranar 24 ga watan fabrairu ya sa china ta ɗauki matsakaicin matsayi na rashin goyon bayansa sannan kuma na ƙin ganin laifin rasha wannan matsayar ce ba ta yi wa amurka da kasashen na turai daɗi ba inda suka so ta zama mai wa siyasar su rakiya ta hanyar yi mata matsin lamba mataki-mataki abinda suka so shine canan ta fito fili ta yi allah wadai da yakin kasar ta ukraine a lokacin tattaunawa a kwamitin tsaro wani majalisar ɗinkin duniya a kan yakin na ukraine shana ta yadda ta kaɗa ƙuri'ar yin tir da rasha kamar yadda ƙasashe da dama suka yi bugu da ƙari china ta amince da wani ƙudiri da rasha ta gabatar na san a buɗe hanyoyin kai agaji a cikin ƙasar ukraine bilhassali ma rashin ce da ita canan su kaɗai biyu suka amince da daftarin ƙudurin yayin da dukkanin sauran mambobi su goma sha uku a cikin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ɗin suka yi watsi da daftarin ƙudurin kakakin ma'aikatan harkokin wajen ƙasar china zawo lijiang ya bayyana cewa dangane da batun ukraine china ta bayyana matsayarta a fili cewa dole ne ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su mayar da hankali akan wasu batutuwa guda biyu masu muhimmanci na farkon waɗannan batutuwan dai shine kawo ƙarshen yaƙi da kuma zaman lafiya na biyunsu kuwa shine buɗe kafar aikewa da kayan agaji da jinƙai daga ciki irin wannan matakan da china ta rika ɗauka da akwai bayyana cewa tun farko bai kamata a ce ƙungiyar tsaro ta nato ta rika matsawa kusa da iyakar rasha ba wacce ƙasa ce mai muhimmanci da take da makaman nukiliya waɗannan irin kalamai da suka fitowa daga ƙasar ta china ya sa amurka ta rika yin kira ga beijing da ta fito fili ta yi tur da yakin da ƙasar rasha take yi a ukraine sannan kuma ta sake yi wa china barazana cewa idan har ta taimaka wa rasha ta kowace irin fuska ta soja ko tattalin arziki to za ta ɗanɗana koɗarta. amma yi lokacin da wasu kafin watsa labaru na ƙasar amurka da yammacin turai suka rika bayyana cewa wai rasha ta nemi taimako daga kasar china a kan wasu kayayyaki na yaƙi lamarin da dukkanin kasashen biyu suka karyata inda china ta bayyana lamarin da cewa karya ce tsagwaranta da farfaganda to abin da biyo baya shine wani taro da aka yi na bidiyo daga nesa tsakanin shugaban ƙasar amurka joe biden da takwaransa na china ji jinping sun tattauna batun da ya shafi wato yakin kasar ta ukraine ne da yadda amurka ta yi kokarin yi wa china shifta akan abin da take so ta aikata da kuma matsayar da ya kamata ta dauka sai dai wannan bai haifarwa da amurka da mai ido ba kuma duk da kasar ta china ba ta sauya matsayarta akan lamarin ba inda ta ci gaba da kokarin ganin an kawo ƙarshen yaƙi sannan kuma a lokaci ɗaya tana kiran ƙasashen turai da su daina aikewa da makamai zuwa ƙasar ta ukraine a wani bayani daga cikin bayanan da suka fito daga ƙasar china ta bayyana cewa al'ummar ukraine fa abinci suke buƙatuwa da shi ba makamai ba a daidai wannan lokaci waɗannan irin bayanai ba su sa amurka da ƙasashen turai ba sun kyale china sun yi gaba wajen yi mata barazana da cewa za su kakaba mata takunkumai idan har ta taimaka wa kasar rasha a yakin da take da ukraine hakan ya sa a baya-bayan nan kasar china ta sake fitar da wani bayani ta bakin ministanta na harkokin waje wang bingbin inda ya ce kokarin da amurka take yi na matsin lamba a kan wato moscow da beijing ba zai yi nasara ba ministan harkokin wajen kasar ta china ya kuma ce rahoton da pentagon ta aike majalisar kasar dangane da wato kasashen biyu china da rasha yana cike da tunani irin na lokacin yakin cacar baki da ruwan sanyi wang ya kuma kara da cewa china da kuma rasha kasashe ne manya guda biyu don haka yin matsin lamba a kansu ba zai haifar da ɗa mai ido ba rahoton da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta aike majalisar kasar ta congress ya kunshi cewa kasashen rasha da sin suna a matsayin babban kalubale ga amurka inda rahoton ya ci gaba da cewa china barazana ce ta fuskar tattalin arziki yayin da rasha take barazana ta fuskar soja ga amurkan ministan harkokin wajen na kasar sun ci gaba da cewa beijing za ta ɗauki dukkanin matakan da ta ganin sun dace domin kare manufofinta tunda joe biden ya zama shugaban ƙasar amurka dai ya karkata zuwa ga ƙasashen china da sin da suka wato ƙara zamarwa amurka barazana a fagagen tattalin arziki da kuma soja da dama daga cikin manazarta na ganin cewa hatta janye sojojin ƙasa amurka da ƙasar afghanistan da amurka ta yi yana ƙarƙashin mai da hankali ne domin daƙile tasowar da cana da kuma sake farfaɗowa ko farkawa daga bacci da ƙasar rasha take yi domin ganin cewa amurka da kuma kasashen turai sun ci gaba da zama a matsayin wato babbar cibiya ta harkokin siyasa tattalin arziki na duniya sai dai mazarta da dama suna ganin cewa an iso wata gaba a tarihi na siyasa da duniya inda waɗannan ƙasashe na china da kuma rasha suke sake yunkurowa sannan kuma da wasu ƙasashen ma a yankin na asiya don haka da alama lokaci ne da kasashen turai da amurka za su fara ja da baya ta fuskar karfi domin dama duk wani abu da ya yi farko zai karshe kuma duk wani abu da ya kai koli ta fuskar karfi wata rana zai rauni wannan shine abin da kasar amurka da kuma kasashen na turai suke son fada da shi da dakile shi alhali kuwa tarihi tafiya yake gaba komawa yake baya ba To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata a ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gabin da za a ji mu ɗauke da wani jigon. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. to da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh